Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai tattauna ne game da kyautar gwarzon ɗan ƙwallon ƙafar Afirka da Muhammad Salah na Masar mai taka leda a Liverpool ya lashe. Muhammad Salah. lokacin da shugaban hukumar kwallon kafar afirka ahmad ahmad ke ayyana muhammad salah kenan a matsayin gwarzon shekara da ya lashe kyautar dan wasa mafi kwarewa wajen taka leda a shekarar 2017 a wani kasaitaccen biki da aka gudanar a birnin accra na ghana a makon jiya hukume gwarzon dan wasan zai ce ina matukar farin cikin lashe wannan kyauta a karan farko kenan da na samu kyautar ina matukar alfahari da ita yanzu haka ina hangen makoma ta gari na san abin da nake so kuma na san yadda zan same shi ba na garaje amma lalle wannan kyauta za ta taimaka min matuka kuma ina fatan sake lashe ta a karo na biyu da na uku da na hudu kai idan zan iya lashe ta har sau ashirin zan yi farin ciki wannan shine tunanina If I can be happy. Mm. So To Sadio Mane na Senegal da ke taka leda a Liverpool shine ya zo na biyu, sai kuma Pierre-Emerick Aubameyang na Gabon da ke taka leda a Borussia Dortmund da yi na uku, yayin da 'yar Najeriya Asisat Oshoala ta zama gwarzuwa a bangaren mata karo na uku. A bangaren mai horaswa kuwa, kocin Masar ne ya lashe kyautar, haka kuma tawagar tasa ce mafi bajinta a nahiyar. bikin na bana dai ya yi armashi sosai lura da wasu sabbin sauye-sauye da aka gani kuma domin jin yadda bikin ya kasance mun tuntuɓi ɗaya daga cikin wakilan hukumar kwallon ƙafar afirka a bikin wato sharif rabiu ahalan shugaban hukumar kwallon ƙafa a jihar kano mutane da yawa waɗanda suka saba ganin wannan award da kaftab take yi kusan shekara 20 zan iya gaya muka ba taɓa yin award wanda ya samu karɓuwa kuma aka bunƙasa gurin aka yi armashi kuma mutane suka gamsu da yadda aka tsara shi komai a bisa ka'ida da yadda mutane suka shiga gurin da yadda ake komai da komai kowa ya gamsu kuma ka duba wannan awar ne wanda ba za a manta da shi ba domin kusan shugabannin kasashe sun je mafi yawa kuma shi kansa shugaban kasa da yake hostin da shugaban kasar ghana yana wajen zababben shugaban kasar liberia ya turo matasa da kuma su musamman kamfanin da suka ɗauki nauyin gudanar da ita wannan wannan award din wato abu ne wanda yake na alfahari a gurinsu kuma su ma sun faɗa kuma sun gamsu da dukkanin irin tsare-tsare da shirye-shirye da mu a matsayinmu da muke wakiltar kaf ko kuma muke cap wannan aiki yadda muka gudanar da aikin su da kan sun gamsu kamar yadda suka gani domin in ka duba canje-canjen da aka samu a kaf ba da karuwa da bunƙasa ita wannan a harka musamman ta kaf da kuma wato samun ta goma shi da yadda kuma mutane suke ɗoki suka kuma yadda cewa an samu canje-canje Tokoshin menene tasirin ba da irin wannan kyauta ga gwarzon ɗan ƙwallon ƙafar Afirka? Wakilinmu a jihar Kano Abubakar Isa Dago, ya ji daga Alhaji Isyaku Umar Tofa ɗan adalan Kano kuma mai sharhi kan al'amuran wasanni. Kan iya tunawa tun watanni kafin wannan an ba da sunayen kuma mutum goma da aka ce suna cikin waɗanda ake dubawa saboda aka cikin goman nan tun da aka faɗa kowannensu na tabbata yana ƙara ƙwazo ne yaga cewa shi ne zai zamo na ɗaya a cikin goman nan daga baya da aka zo dab da abin aka saki mutum uku aka ce su ne waɗanda ake dubawa ɗaya daga cikinsu shi ne zai zama haka a wannan matakin shi ma duka guda uku nan kowannensu zai dage yaga cewa ya yi wani abu wanda zai sa idan an zo zaɓen na ƙarshe a cikin su ukun nan ya zamanto ne a sama mm. saboda haka wannan irin award da ake yi gaskiya yana da muhimmanci kuma yana ƙara ƙarfin gwiwa da dukkan 'yan wasanmu kuma su waɗanda suke wasa daga can ƙasa-ƙasa na wannan na afirka ɗin shi ne yake zama kamar wani role model mm. abin misali a wurinsu kowannen su kokari ke a ce shi ma kama da wane ne akwai matasa da suke da hazaka amma suna ganin irin wannan matakin da za su kai su shiga jerin da za a ba su kyautar afirka ya musu nisa a shawarance me kake ganin ya kamata a bullo da shi daga ƙasa ƙasa akwai kwayi kamar kaf din na mu a afirka kamar alal misali nff ta najeriya hmm. ya kasance ita ma duk shekara tana da ranar da za ta a cikin duk 'yan wasan da suke wasa a cikin league nata hmm. za a fitar da gwarzon dan wasa na najeriya ko da yi a shekarar ta 2017 akwai 'yan afirka da dama da suka haska a duniya amma suka gaza lashe wannan kyauta abin da ya sa wasu masu sha'awar kwallon kafar ke da shakku game da cancantar gwarzon na bana wato muhammad salah kamar dai yadda anas muhammad ke cewa gaskiya ni a gari na salah bai cancanta ba yanzu idan ka duba kamar misali moses duk abin da zai yi motsa shi ma yi wannan abu in ka duba domin me motsa ina daga cikin wanda ya fara fidda afirka zuwa world cup kasarsa sannan kuma ina cikin sha ɗaya na chelsea wanda ake ji da shi a kasar ingila a cikin kwallon kafa na chelsea yadda ike a kulat ɗinsa na liverpool to haka shi ma eh, motsa yake a chelsea to amma watakila kwarewar fa ai ai ma ya fi shi gogewa in ka in ka dubi motsa ma da gogewa da kwarewa akan jajircewa akan shi fa wannan mai zira kwallo ne to shi ko wannan fa ina shiri yi sako i karba i koma i ci kuma i bayar a ci in ka duba shi fa aika ko bi ma yake ko domin zai sako yana ga bakon nan zai sako i dawo baya idan ba ka lamba bi ya kuma koma saman nan zomtan za ga ya ci kwallo yana ci kuma yana bayarwa ana ci sai dai kuma ko ba komai muhammad salah ya yi rawar gani musamman wajen taimakawa kasarsa ta masar zuwa gasar cin kofin duniya da kuma kai ta wasan karshe na cin kofin afirka kamar yadda muzammil alhayola marubucin labarin wasanni a jihar kano ya yi karin haske a ah, wallahi muhammad salah ya cancanta ni a gani na dalilai na kuwa shine muhammad salah shine ya jagoranci kungiyar wato ita ta egypt ta je har wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka da aka gam aka yi a watan janairu da fabrairu na shekarar 2017 duk da ba samu nasara ba sannan kuma shi ne ya jagoranci tawagarsa ta wannan ta masar din eh, domin shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda shekaru da dama raban da masar din ta yi wanda kuma in ka duba yawan kwallayen da ya bayar da taimako wato wanda ake cewa assist da ya bayar a ciki idan ka cire wannan kwallayen nasa ko ka cire wannan taimakon nasa to da misra ma babu inda za ta je a wannan domin kwallayen da suka ci shi ya ci kusan kaso saba'in cikin ɗari a cikin yawan kwallon da suka ci sannan kuma ko a yanzu idan aka duba kungiyarsa ta liverpool irin road da yake takawa da yawan kwallon da yake zirawa gaskiya ba ma waya afirka ba a gasar ta premier league ko kuma in ka ce a nahiyar turai ma gabaki daya a yanzu dan kwallon da yake saurin jefa kwallo kuma yake bayarwa babu kamar muhammad salah sai dai kuma har yanzu wasu masu sharhi na sukar hukumar ta kaf kan yadda ta mai da hankali wajen ba da kyauta ga 'yan afirkan da ke taka leda a turai duk da akwai gunayen matasa da ke bajinta a kungiyoyin nahiyar abinda in ji coach salisu musa jegus ke kushe karsashin 'yan wasan na afirka to na farko dai idan aka ce a kalli kalubale na farko ka kalli abin da ake cewa african footballer of the year wato dan wasa da na afirka mm. na shekara mm. to abin mamakin da za mu fara kalla shine abin da za mu ɗauka 'yan afirka da suke bugawa a afirka su za mu ga an bawa gwarzon shekara mm. to amma abin takaici sai ka ga wanda yake buga a turai ba afirka ba maimakon in haka ne sai su ce european african footballer of the year wanda yake buga a turai ne ake zo a ce masa dan afirka ne yana wakiltar afirka a can amma idan kai magana african football of the year wataƙila abin da zai karfafa ko kuma karawa su yaran da suke bugawa karfin gwiwa a gida shine a ce daga su ake samu wanda yake bugawa a nahiyar afirka ya zama shine dan kwallon afirka ba wanda yake buga a turai dan afirka ba amma in kana magana afirka ne to ka dauka a cikin waɗanda suke bugawa a afirka ana buga wasa na league league wanda kuma ana tato 'yan wasa kuma akwai zakarin 'yan wasa a ciki kuma ana buga gasar zakarin nahiyar ana buga gasar zakarin nahiyar afirka ana buga gasar zakarin cin kofin afirka amma ba a samu a cikin su in banda hassan wasam da aka sa na egypt wata shekara da ya zama dan zakara ina jin babu wanda aka saka sai in yana buga a turai me dalili shine muke kalubalanta hukumomin cikin jerin kyaututtukan da aka bayar dai a wannan karo babu kyautar fitaccen alkalin wasa da kuma gwarzon mai taka leda a gida da aka saba gani a can baya da kuma rashin halartar tsohon gwarzon nahiyar na baya masu wurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya